al'ummar najeriya sun saba kowace shekarar zaɓe su ga 'yan siyasa na ta kai da komo lungu da sako domin ganin sun gamsar da waɗanda za su zaɓe su sai dai lamarin a wannan karo ba haka yake ba To ko me ya janyo haka? Tambaya kenan da na yi wa wasu al'umma a jihar Kaduna. Sunana Hamis Haruna Idris wanda aka fi da Hamis Okocha. Akwai wasu abubuwa guda biyu zuwa uku. Su wayanda suke neman mukamin suna tsoro su fito da kuɗi a ce suna siyan ƙuri'u ko kuma suna wani abu. Sannan su kuma gwamnatin da suke kai saboda su suna bin bayan Buhari ne shi sa ko sun fito da kuɗi ko ba su fito ba saboda su talakawa suna son Buhari har yanzu waɗansu shi isa suka ki fito da kuɗi domin a yi hidima. Sunana Nura Usman. usman kowa naka ɗan takarar majalisar dokoki na jihar kaduna kansu in ka tattara gaba ɗayansu wato ba su da abubuwan da za su je su tallata kansu ne ko kuma su gaya ma mutane cewa za su yi. wani rabu alimu hasu da ke takarar kujerar majalisar wakilai a maza karamar hukumar kaduna ta arewa ga shinar jam'iyyar pdp ya ce salo ne ya canza amma ba rashin kuɗi ba ko kwanakin baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce yana mamakin yadda ake gudanar da yakin neman zaɓe a wannan karo. yadda ake fitowa ana yakin zaɓen ana kamfen a yanzu bai kai na 2015 ba ba ko dan lokacin akwai gwamnati ne wanda kowa ya gaji da ita ana son a kore ta shi ya sa mutane suka fi zama eh, a tunzure sun ana yakin neman zaben in ka lura kamar eh, ita jam'iyyar pdp ma a wannan jihar ba mata kamfen matsalar tsaro na cikin abin da ke cewa wasu al'umma arewacin najeriya tuwo a kwarya wannan ne yasa na tuntuɓi abokin aiki bilyamin yusuf na jihar borno kowane hali yan siyasa suke ciki ganin zaɓe na kunno kai a zahirin gaskiya yanayin yakin neman zaɓe a yanzu musamman a nan shiyar ya canja ba kamar da ba don da zaka ga ana shiga garuruwa kananan hukumomi lokacin da boko haram ba su shiga ba amma yanzu da yake yawanci kananan hukumomi kuma sun dawo ma cikin gari yawanci suna sansanin yan gudun hijira ne daɗin kowane kananan hukumomi za a je kamfen da sauransu amma yanzu abin ba haka bane malam umaru musa wani dan gudun hijira ne da ke jihar borno ga kuma abin da yake cewa ba ta zaɓe muke ba mu da aka tayi mu daga garinmu mu muna so mu koma garinmu ne yanzu mu koma garuruwan mu mu kama harkokin mu mu kawai mu koma garin ba mu da wani zaɓe mu dr tukul abdulkadir mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi siyasa ya yi mana fashin bagi akan wannan lamari. Akwai dalilai da dama. wani lokuta akwai sha'anin da ya shafi bangaranci tsakanin ko kudanci da arewaci idan ya zamanto 'yan takara duka sun fito daga bangare guda zafin yakin neman zaɓe bai cika kaiwa idan ya zamanto tsakanin wani bangare da wani bangare ne ba irin yanayin siyasa mara daɗi ta najeriya wadda ba a ƙida kuma ba ni tsammanin fitowar waɗannan kafofin watsa labarai na zamani sun taka rawa a wajen hana jama'a san jam'iyyu kuma mu manta ba shekara ta 2015 ma akwai waɗannan kafofi din yanzu dai ya rage kasa da wata ɗaya a gudanar da babban zaɓe a Najeriya Aminu Sani Sado Kaduna Arafai Hausa.